kuma fatawar nan bin bas ya ce ba ba ne ibn usaymin rahimahullah ya ce ba ba bane shek salih fauzan al-fauzan ya ce ba ba ne. manya manyan malaman duniya sun rubuta duk maganar rubuya ce ta yaddo amma mutum ta yake a na ga shek nasiruddin albani ya ce kaza kuma shek bakar abuzir ya samu kutayyib wai wani ma sai ce maka wai charmin daga hindu ne saboda tsabar rashin karancin bincike kawai da ya ga an rubuta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 babin na'ura ce ta irge tun da babba ne haramta haramta microphone a kira sallah da shi ba mu haramta kafet a masallaci shiga rediyo a yi wa'azi akwai al'amura da dama wanda ya rike kawai don ya yi irge wasu salam ala nabi na muhammadin wa ala Ali.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 Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon faɗin daidai ya yi mana jagoranci zuwa ga abubuwan da za mu faɗa a wannan zama insha Allahu ta'ala a da farko abin da ya fara jawo hankali na cikin maganganun Furofesa Isa alifantami abin da ya fara jan hankali na shine yanda ya ƙasƙantar da wannan littafi na Sheikh Bakr Abu Zaid a subha tarihuha wa hukumuha yanda ya kaskantar da wannan littafi ya nuna wasu 'yan takaddu ne waɗanda babu wani ƙwaƙƙwaran bincike a cikinsu amma ga fatawoyi nan masu ƙwari masu ƙarfi su ne fatawoyinsu a Sheikh Ibn Baz da Ibn Usaimin da Sheikh Salihul Fauzan tare da cewa wannan littafi na Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama littafi ne da ya rubuta shi a shafi hamsin shafuka hamsin ya yi wannan bincike akan carbi ya kawo kuma ƙwararan hujjoji da dalilai ya yi kuma bayanai na ilimi masu ƙarfin gaske masu mahimmanci wanda suke nuna kafuwar Sheikh Bakar Abu Zaid da ƙarfin bincikensa da ƙarfin iliminsa maganganun Sheikh Abdulaziz ibn Baz da ibn Usaimin da Sheikh Salihul Fauzan su kuma duk maganganun ba su kai shafi ɗaya ba ba wanda ya yi magana kan carbi na tsawon shafi ɗaya shi kuma wani ya rubuta shafi hamsin sai ake nuna cewa sai yake nuna cewa wai wanda ya rubuta shafi hamsin shine wai wanda bai yi zurfin bincike ba shine yar karamar risala shine wanda wato bai zurfafa bincike ba kafin ya magana amma su shaka ibn baz da suka rubuta rabin shafi ko suka yi magana ta rabin shafi ɗaya ko wanda ya magana ta shafi ɗaya wai wannan ita ce ta ilimi ita ce cikakkiyar magana to na yi mamakin wannan ma'auni na Furofesa Isa Alifantami kai ba maganar fatawar Ibn Baz ko fatawar Sheikh Salihul Fauzan ko fatawar wato eh, Ibn Usaimin ana maganar cewa tunda aka fara rubutu akan carbi babu wani rubutu da aka yi wanda ya kai na Sheikh Bakar Abu Zaid ka fara daga kan littafin Suyuti almunha fi subha littafin suyuti da ɗalibin suyuti tun ƙarni na goma farkon ƙarni na goma suyuti ya yi rubutu a kan carbi ibnu talun ɗalibin suyuti shi ma ya yi rubutu a kan carbi allaknawi ya yi rubutu a kan carbi an yi rubutu daban-daban a kan carbi amma shek bakar abu zaid da ya zo ya bibi duk abin da aka rubuta gabaninsa sannan ya kawo abubuwa ɗoriya kan abin da su suka rubuta ya kuma kawo abin da babu a waɗancan littattafai har littattafan su yi ba su kai na bakar abu zaid ba to profesa isa alfantami menene na wulaƙanta shi wannan rubutu na shek bakar abu zaid da nuna cewa wai ba a yi wani bincike mai zurfi ba babu wani ilimi a cikinsa a kai profesa kai ne kai bincike kuma ko kai kake da cikakken wato bayani game da carbi abin da nake cewa shine idan wani ya rantse da Allah idan aka samu wani ya rantse da Allah ya ce wallahi tallahi isa tami, wallahi tallahi bai karanta littafin bakar abu zaid mai suna as-subhatu tarihuha wa hukumuha ba idan aka samu wanda ya rantse ya ce wallahi isa albatta fantami bai ma taɓa karanta littafin ba to ina yi masa albishir cewa da wuya fara ta kama shi da wuya ka fara ta kama ka idan kai rantsuwa ka ce wallahi bai ma taɓa karanta littafin ba saboda abin da ya faɗa game da littafin ya nuna cewa gaba ɗaya bai ma san littafin shakmakar abu zai ɗin ba Sheikh Bakar Abu Zaid ya wallafa littafin da ba a taɓa wallafa shi akan carbi ba sai dai nan gaba ba mu sani ba ko za a samu wani ya zo ya wallafa wani abu na bincike na ilimi wanda zai ɗara abin da Sheikh Bakar Abu Zaid ya rubuta amma dai abin da ya gabata tun daga kan suyuti tun daga kan suyuti babu babu wanda ya wallafa wani bincike wani bahasi na ilimi wanda ya kai abin da Sheikh Bakar Abu Zaid ya rubuta to menene abun wulakanta shi ina fata muna fahimta menene abun wulakanta bahasin Sheikh Bakar Abu Zaid wai ku dan sai dan Kutayb ba Kutayb ake cewa ba professor Kutayb idan zaka yi tasghir na wato kitab ana yin sa ne ala fu'ayyil wato zaka ce kutayyib ba kutayyib ba profesa a ɓangaren wato larabci ne wannan gyara ne na ɓangaren larabci ba kuma shine abin da ya kawo ni ba abin da ya kawo ni shine in mayar maka da martani akan waɗannan jawabai da kai na ɗaurewa bid'ar carbi gindi da sauka daga kan ma'aunin ilimi da kuma ƙa'idoji na karatu waɗanda su ake lura da su lokacin da ake bahasi na magana kan hukuncin wani abu cikin shari'ar musulunci ana auna duk abin da za a auna bisa ga waɗannan ƙa'idoji na ilimi waɗanda za mu ɗauki hannunka mu nuna ma furofesa a muna ɗauke da cikinka tintini muna ɗauke da cikinka tintini saboda akwai matsaloli da dama waɗanda sun fi maganar carbi mahimmanci sosai a wajenmu girmama manya-manyan jagorori na bid'a da kake yi da tallansu a shekarun baya kuma kafin ka kai haka hankali Abin da aka kama ka da shi har aka watsa a duniya aka watsa a labarai da kafofin labarai na duniya goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci irin su alƙa'ida na su Usama ibn Ladin da kuma ka je Saudiya ka je ka zauna ƙarƙashin su Salmanul Auda da su Safarul Hawali ‘yan ikhwan ‘yan ta'adda wanda waɗannan duk suna garkama yanzu a Saudiya ba malamai ba ne ba malamai ‘yan ikhwan ne ‘yan ta'adda ɗalibai ne na su Muhammad Qutub wannan wani babi ne yana nan jibge wannan wani aiki ne yana nan jibge tsakaninmu da kai amma dai yanzu tunda maganar carbi ɗin aka ɗauko to ina so in yi ƙoƙarin ware bayanai na in yi su daki-daki yanzu zan yi abin da ya shafi carbi ɗin ne sauran abubuwan kuma da suke tsakaninmu da kai irin waɗanda na yi ishara a kansu insha Allah ta'ala za mu nema musu wani gurbi daban insha Allah ta'ala za mu tattauna da kai a kansu to mu koma kan wannan batu da na ce idan mutum ya rantse ya ce wallahi fantami bai ma karanta abin da bakar abu zad ya rubuta ba yake suka bai ma san me bakar abu zad ya rubuta ba wallahi na ce in wani ya rantse na ce da wuya ya kafara dalilin da yasa na ce haka Sheikh Bakar Abu Zaid a shafi na biyu a cikin wannan littafi nasa As-Subha tarihuha wa hukumuha a shafi na biyu yake cewa hatta ufridat bit ta'alifi yace kaga magana carbi ta faro har ta kai matsayin da dole malamai suka dinga ware ta suna wallafa littattafai akanta sai yace wa balagat nahwa isnai ashara kitaban Sheikh Bakar Abu Zaid ya ce na san kusan littafi goma sha biyu da malamai suka wallafa suka ware akan carbi kawai aka wallafa littafin Yace ce la'alla awwalaha lissiyuti almutawaffa sanata ihda ashara wa tis'imi'a rahimahullahu ta'ala yace mai yuwa na farko wanda ya fara warewa carbi littafi ya fara wallafa littafi kawai don magana kan carbi shine alhafizu suyuti wanda ya bar duniya hijirar manzon Allah tana 911 yace bism almunha fi subha ya wallafa littafinsa mai suna almunha fi subha yace allati استلمها منه تلميذه ibnu طالون المتوفى سنة 53 و900 ابن طالون شما daga baya shima ɗalibi ne na Suyuti ya bar duniya 953 yazo shima ya wallafa almulha yace hatta balagat an ila Sheikh Abdul Hayy al-Laknawi al sanata 40 و300 wa alf har aka zo kan muhiddin laknawi wanda ya mutu ya bar duniya a farkon karni na hudu hijira na dubu ɗaya da ɗari uku da hudu allafa kitabahu nuzhatul fikr fi subhati zikir yace fastaufa julla ma fil babi riwayatan wa fiqhan allaknawi yazo ya wallafa littafinsa wanda ya ɗara na suyuti ya tsara na ibnu talun Ya ce sai Bakar Abu ya yace lakinnal jami'a na za'u min wujihatil lintisari lil mashru'iyya sai ce amma gaba ɗaya littattafan nan da na lasafta muku babu wanda ya mai da hankali wajen bayanin menene hukuncin carbi a shari'a suna da dai tara maganganun malamai da suka shafi carbi suna da tara maganganun malamai da suka shafi carbi amma babu wanda ya mai da hankalinsa wajen bibiyar menene hukuncin shari'a akan carbi ya yace walam ara ahadan minhum iltafata ila tarihi wujudiha babu wanda ya bibiyi diddigin menene tarihin carbi sai bakar abu zaid kuma wai littafin bakar abu zaid shi kake cewa wai yan risala wai yan lisa yan risala yar karama wallahi ba karanta ba fantami ni shine abin da nake zargi shine abin da nake zargi baka san littafin ba ma kwata kwata baka san littafin ba Ya ce wa fi ta fi ukhra ladal na wal hindus Ya ce na bibi tarihin carbi a cikin wasu addinai daban wanda ba musulunci ba irin addinan kasar hindu irin buziya da hindus Ya ce wa nasara da addinin kiristanci su ma addinin kiristancin ba a nan suka samu carbin ba su ma carbin shigowa ya yi fi aidin ruhban wa rahibat fi uhu wala uh, ila tariki ha ila ba'd almuslimina an tariqin rafiba ko an rawafin ya yace na bu kwakwafi na gano yaushe ne ma carbin ya samu damar shigowa ma cikin addinin musulunci ta hanyar ko ta hannun 'yan shi'a arrafida wa darawishil mutasawwifa da darawish ɗin sufiya yace wala ila kalamil mani'ina listi'maliha fi janibit ta'abbudi li'addil azkari hakanan duk littattafan da aka wallafa akan carbi babu wanda wani malami babu wani malami da ya mai da hankalinsa wajen kawo maganganun malaman da suka hana amfani da carbi don irga zikiri wa fi janibin la'ibi wa talahi ko suka yi bayanin me hukuncin riƙe carbi a matsayin abun wasa wa tahriri hujajil fariqaini mimma adda ila tulil jadal min ji'atin wa tawassu intishariha min ji'atin ukhra Sheikh Bakar Abu Zaid yace rashin mahimmantar da waɗannan bangarori shi ya ba wa carbi damar ci gaba da yaduwa cikin al'umma kuma shi ya ba da dama aka ci gaba da jayayya amma da tuni malamai sun toshe wannan kofar to da ba a samu ma damar yin jayayya akan carbi ba ko kuma wato carbi ya ci gaba da samun damar yaduwa cikin al'umma to kaji magana ta ilimi magana ta ilimi da Sheikh Bakar Abu Zaid yayi cewa gaba ɗaya ma babu littafin da aka wallafa akan carbi irin na Bakar Abu Zaid to amma ka zo kana kaskantar da littafin kawai baka karanta ba saboda shirme ba ka ce kana neman munazara ba ka ce ka buɗe ƙofa a zo a zauna a yi munazara da kai akan carbi duk iskancin da ake yi a cikin addini da zagin Allah da bid'a da shirka da kafirci da zindikanci ‘yan kowa Allah ne suna yi ‘yan faira suna yi shehu Allah ne duk wannan abin da ake yi ba abin da ya tashi hankalinka furofesa wanda zai sa ka kira a zo masallacinka a zauna da kai saboda mahimmancin abin babu abin da ya kai wannan mahimmanci sai magana kan carbi duk abin da ake yi a cikin addini yanzu kai akan carbi shine kake kiran munazara yanzu saboda Allah carbi ya kai a zauna a yi munazara a kansa tun yaushe aka gama da zancen carbi tun yaushe aka gama da maganar carbi aka riga aka sallama cewa carbi bid'a ce ga ilimi ya tabbata ga hujja fatawoyin malamai da kake magana kansu fatawar ibn baz fatawar ibn usaimin fatawar shak salihul fauzan duka an ajiye su a gurbin da ya kamata a ajiye su gurbi na ilimi cewa fatawar ake kallo ba wanda ya fatawa ba ba ibn baz ake kallo ba lallai ibn baz babban malami ne shine imamu ahlus sunnati wal jama'a ma shine yake dauke da wannan lakabi a wannan zamani shine imamu ahli sunnati wal jama'a ibnu usaimin ba karamin faqihi bane babban malami ne faƙihi wanda ya cika ya tumbatsa amma ba malaman ake kallo ba lokacin da suka yi fatawa fatawar tasu ake kallo da dalilanta babu wani dalili wanda ya ƙarfafa abin da suka faɗa da su da waninsu cikin duk wanda ya magana akan carbi irin su Muhammadul Aminu Shankiti da makamantansu manya-manyan malamai ahalus sunna masu mutunci masu girma masu daraja duka an ajiye musu maganarsu inda ya dace a ajiye musu ita an ɗauki maganar malaman da suka kawo ƙwaƙƙwarar hujja suka kafa manya-manyan dalilai akan abin da suka faɗa cewa ko da da niyyar irga zikiri kariki carbi ba ka da wata aƙida irin aƙidun sufaye akan carbi waɗanda za mu karanta su nan gaba akwai aƙidar akwai wani carbi wai in kana ciwon gwiwa ko kana ciwon kafa saboda an jima ana zikiri da carbin da ka ɗebo carbin ka ɗan shafa ka ɗauki carbin ka shafa akan gwiwar ka sai ka ji ciwon ya tafi in ji sha'arani cikin at-tabaqatu akwai wani carbi kuma da kansa yake motsi in lokacin wuridi yayi in shehin ya ɗan manta sai ya ji carbin nasa yana motsi to ko da baka da waɗannan aƙidin na sufaye akan carbi cewa akwai carbin da in kana ciwon ciki sai a shafa ma shi aka cikinka akwai carbin da in dai kana tare da shi bayan da za a yi barayi su tare ka duk wannan aƙidin su ne fa wasu aƙidu ne akan carbi daban-daban to amma mu ɗauka wanda ya riƙe carbi bai da aƙida ko ɗaya cikin waɗannan aƙidu kawai ya riƙe shi ne a matsayin alatul addi a matsayin wani abu ne kawai na kirge kirge kawai yake yi magana mafi inganci cewa bid'a ne haramun ne ya yi amfani da wannan abin haramun ne ya yi amfani da carbi don kirge ko da bai da waɗannan miyagun akidu na shirka na kafurci. a ‘yan uwa musulmi za mu ba wa isa alifantami amsoshi waɗanda suka dace da shi bayan mun amsa masa abin da ya nema da bakinsa ba mu muka zo muka matse shi muka ce ya kira mu ba shi da kansa kawai ya ce ya kira mu to kaga muka amsa kuma ka ja baki kai shiru to kaga gaskiya zaka zubarwa da kanka mutunci isa alifantami ka san dama ɗan kaɗan ne ya rage eh ka yi haƙuri ɗan kaɗan ne ya rage saboda galibin mutane sun fahimce ka galibin mutane sun riga sun fahimce ka isa Alifan alifantami e eh, an riga an fahimce ka an san lokacin da kake hawa kan mimbari kana tsinuwa ga gwamnati kana maganganu daban-daban masu zafi cewa an takura wa talaka an cinye kudin talaka ministoci ɓarayi ne kaza da kaza da kaza da kaza ba abin da baka faɗa ba ba abin da ka faɗa a waɗancan lokuta amma yau ka tsinci kanka cikin gwamnati an neme ka an rasa yanzu gashi kuma halin da ake ciki wato ya ninka wancan yanayi wato ba za ma iya sanin sau nawa mutane ko jama'an Najeriya suka shiga wannan yanayi eh, da suke ciki akan wancan yanayi da kake tsinewa gwamnati kana cewa kada Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka lokacin da za a yi rashin adalci ka kasa cewa an yi rashin adalci duk da cewa manhaji ne naka gurɓatacce wanda bai da alaka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da alaka da sunna amma yau ina shi wancan gurɓataccen manhajin naka ina shi wancan gurɓataccen manhajin naka babu babu mutane sun gane yaudara ce sun gane ku cewa kuna ihu idan kuna bayan fage ne idan kuna bayan fage za ku yi ta ihu kuna zagin gwamnati so su ma gwamnatin sun gane ku suna maganin ku kawai za su jawo ku ne su shigo da ku cikin gwamnatin duk wanda aka jawo aka shigo da shi cikin gwamnatin shikenan sai a rasa lakcocinsa a rasa hudubobin nan nasa masu zafi duk sai a rasa su to an riga an shigo da akara lawo ya riga ya shiga cikin furado akara lawo ya hau furado ya sha AC ta Abuja shikenan an nemi akara lawo an rasa ina hudubobin nan ina koke-koken nan akan mimbari duka sai dai kuma wani yanayin ko ba haka ba sai dai kuma nan gaba abin da hali ya yi gwargwadon halin da akara lawo ya tsinci kansa a ciki to kaga wannan mutane ma sun riga sun gane ka to yanzu ka fito ka nemi munazara idan baka amsa ba bayan mun riga mun amsa maka idan baka fito ka yadda an zo an zauna din ba an zo gaban naka an karanta maka abin da kake karyar kama ka sani wallahi tallahi littafin nan baka san shi ba fantami littafin bakar abu zaid duk wanda ya ji maganar ka ya san baka karanta littafin ba in dai ya san littafin duk wani malami ko ɗalibin ilimi da ya taɓa karanta abin da bakar abu zaid ya rubuta akan carbi ya ji yadda kake wulakanta rubutun shek bakar abu zaid wallahi tallahi zai gane labari kaji an ce bakar abu zaid yana da risala kawai kai kuma dan an ce risala ya karaina ta ina ba ta muna fahimta wai dan an ce risala kawai sai ya ɗauke ta wai wani abu ne karami to ba a taɓa wallafa littafi akan carbi da ya kai na bakar abu zaid ba ba wani littafi da aka wallafa akan carbi wanda ya kai littafin Sheikh Bakar Abu Zaid ina fata muna fahimta to jama'a a gurguje mu je abu na biyu abu na biyu shine menene magana akan hadisan da suka zo suna maganar ƙirga zikiri ƙirgen zikiri bilhasa nawa hadisan da aka jingina su zuwa ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kirgen zikiri ya kirga zikiri da da ƙwallon dabino ko kuma da tsakuyoyi ko kuma ya ga wasu daga cikin matansa suna yi menene ingancin waɗannan hadisai barin karanto ma abin da bakar abu zaid ya faɗa don ka gane cewa littafin ba abin rainawa ba ne fa littafin bakar abu zaid ba abin rainawa ba ne littafi ne na ta haƙiƙi na bahasi ka ce mai malam yawa istadil sun ma'ataƙid mm. wala ta'ataƙid sun matastadil fatadil to to shine dai abin da shi fantam ya faɗa ciki yanzu barin ɗan karanta masa wata irin magana ta ilimi da Sheikh Bakar Abu Zaid yayi lokacin da yake magana kan waɗannan hadisan ka duba shafi na bakwai zuwa shafi na goma a cikin wannan littafi na Bakar Abu Zaid na san baka taba karanta shi ba fantami baka taba karanta wannan littafi ba ma yanda yanayin zancen ka ya nuna to duba duba shafi na bakwai zuwa shafi na goma Bakar Abu Zaid yake cewa aqulu yace ina cewa la yasihhu fi mashru'iyyati addi zikiri bilhasa hasa aw nawa hadithun Allahu akbar Bakar Abu ya yace babu wani hadisi da ya inganta wanda yake maganar irga zikiri da ƙwallon dabino ko irga zikiri da tsakuyoyi babu wani hadisi da ya inganta da wannan ma'anar ya ce wa gayatul marwiyi fi zalika marfu'an iyakacin abin da aka rawaito aka jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salasatu Ya yace hadisai ne guda uku wahidun minha maudu'un na farkon su hadisin ƙarya ne bittifaƙil fuƙaha ko almuhaddisin. Ya yace na farkon su hadisin ƙarya ne yace wa huwa hadisu abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ciwon nan gaba ɗaya ma an tabbatar cewa maudu'i ne hadisi ne na ƙarya yace wa hadisa safiya wa sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhuma la tathbutu dilalatuhuma ala al-mashru'iyya wa fi thubuti sanadi kullin minhuma nazar ji bayani na ilimi kaji bahasi mai tsada gaba ɗaya ya gama da hadisan da suke marfu'ai da suke maganar ƙwallon dabino ko tsakuwa in dai an jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaice yace hadisai ne guda uku hadisin Abu Huraira gaba ɗaya maudu'i ne wannan hadisi na ƙarya ne hadisin Safiya bintu Huyay zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama da hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas su kuma ba sa nuna ikirarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game ga irga zikiri da ƙwallon dabino ko irga zikiri da da tsakuwa ba sa nuna haka sannan bayan ba sa nuna haka kuma akwai magana akan isnadinsu ta fuskar isnadi ba su inganta ba to ya shiga ya kawo su ya kawo ya ce alhadisu al'awwal hadisu safiya bintu huyai zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya ce an safiya radiyallahu anha daga matar manzon Allah safiya bintu huyai Allah ya kara mata yadda qalat tace da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wuri na wa bayna yadayya arba'atu alaf nawa akwai akwai kwallon dabino akwai ƙwallon dabino guda dubu hudu a hannuna usabbihu bihinna ina ta zikiri ina irgawa faqala ya binta huyai sai manzo Allah ya ce mata ya binta huyai ma haza menene wannan abin da kike yi qalat usabbihu bihinna qala qad sabbahtu منذ qumtu ala ra'siki aksara min hadha qultu allimni ya rasulullah sai ta ce to manzo Allah koya min abin da zan yi wanda yafi wannan قولي سيما زالة يجمع تقولي كيتي سبحان الله عدد ما خلق الله من شيء رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف وأبويا على يجمع بركاوة سنن حديث سعد بن أبي وقاص شيما أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواة أو قال حصاة تصبح بها نزوة جي نزوة أو قال حصاة أصبح بها كو تصبح بها na'am yace wa baina idaiha nawatun aw hasatun tusabbihu biha yace na shiga ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidan ɗaya daga cikin matansa sai muka tarar ta tara ƙwallon dabino tana zikiri faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha wa afdalu to shi ma dai wannan hadisin na ah, Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma a ƙarshe abu dawuda da tirmizi suka rawaito shi tirmizi ya ce haza hadisun hasanun gharibun wan nasa'i fi amalil yawmi wal laila ya ce wa fi sanadi wa fi sanadi sa'ad wa tabarani wa fi musnadi wa fi musnadi sa'ad na'am wal bagawi yace wa jami'uhum bi asanidihim ila ibni wahab an amr ibn al-harith an sa'id ibn abi hilal an khuzaima an aisha binti sa'ad ibn abi waqas an Abiya radiyallahu anhu fa dhakarahu shi ma wannan hadisin akwai matsala a isnadin sa to ina hadisin abi huraira wanda yake maudu'i hadisin abi huraira shi kuma qala wai abi huraira ya ce kana sallallahu alaihi wasallama yusabbihu bil hasa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance شينا yana irga tasbihi da tsakuwa rawahu abul qasim al-jurjani fi tarihi fi الجرجان al-jurjan في تاريخ الجرجاني وفي سند عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي صاحب مصائب ومناكير كما في ترجمته من لسان الميزان وأصله الميزان والراوي عنه صالح بن علي النوفلي لم يعرف lahu tarjama فهذا حديث ذكرته من باب ذكر ما في الباب وإلا فلا يلتفت إليه بحال حديثي ne maudu'i cewa manzon Allah sallallahu yana irga zikiri da da da tsakuwa to da Bakar Abu Zaid a shafi na goma Profesa Isa alifantami Allah ya sa kana tare da ni. Bakar Abu Zaid a shafi na goma da ya zo sai ya ce, Wal khulasatu ya ce barin takaice ma magana game da abubuwan da aka jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wal khulasatu an hadhihi a ahadith marfu'a anna hadisa abi huraira wa huwa salis minha la la yu'taddu bih. Ya ce hadisin abi huraira da ya gabata wannan maudu'i ne. إذ له حكم الأحاديث الموضوعة حديث موضوعي وأما حديث صفية وحديث سعد ابن أبي وقاص أما كجا حديث صفية بنت حيي ده حديث سعد ابن أبي وقاص فيشهد كل واحد منهما للآخر ودنا حديثي قد أبيو سنة قرفف الجنة إذ ليس في إسناد أحدهما من قدح فيه من جهة عدالته babu wani rawi a cikin isnadin waɗannan hadisai guda biyu wanda aka soka ta fuskar adalarsa walakin ma ma'ana kulli wahidin minhuma sai dai me ma'anar waɗannan hadisan guda biyu ala fardu subutihi kai muqaddara hadisan safiya da hadisan sa'ad ibn abi waqas sun inganta yace inna hadisa safiya radiyallahu anha fihi qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam laha lamma ra'aha ta'uddu tasbiha bin nawa ma hadha manzo Allah ya ganta tana irga zikiri da ƙwallon dabino sai ce mata ma hadha menene wannan al-istifhamu lil inkar yace wa hadha istinkarun li fi'liha manzon Allah ya mata inkari sallallahu alaihi wasallama ka annahu ala ghairi al-ma'hud fi tashri'i manzo Allah yana ce mata kama meye wannan kuma ka baka ga mutum yana wani abu ka ce to wannan kuma menene kuma yau ina ba da muna fahimta wa huwa inkarun lahu manzon Allah ya yi mata inkari ne abin da take yi ولهذا dallaha صلى الله عليه وسلم على التسبيح المشروع dan haka nan take manzo Allah ya koya mata yadda za ta tasbihi wanda shari'a ta zo da shi ka dilalati sallallahu alaihi wasallam lil mustaghfirina ala sayyidil istighfar fala dilalata fihi li mustadillin ala jawazi tasbihi bil hasa aw an hadisin safiya babu hujja a cikinsa babu wanda zai iya dogaro da wani hadisi ya halatta wa mutane amfani da carbi ya ce wa inna hadisa sa'ad ibn abi waqas hadisin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fihi lamma ra'a sallallahu alaihi wasallam almar'ata tusabbihu bi nawatin manzala da ya ga ɗaya daga cikin matarsa tana tasbihi da ƙwallon dabino au hasatin ko da tsakuwa ya yace ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki, min hadha wa afdal manzo yace bari nuna miki abin da yafi wannan to kaga hadisan waɗannan guda biyu ko sun inganta to sun nuna cewa manzon Allah yayi inkarin amfani da wannan tsakuwa ko kwallon dabino wanda daga nan ake kiyasin carbi akai yace wa hadha uslubun arabiyyun ma'ruf ta'ti bihi sighatu af'al على غير بابها كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكيلا فإنه من باب استعمال أفعل, أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء لأنه لا خير في مكيل أهل النار ومستقرهم كقوله آه الله خير أما يشركون لا خير فيما يشركون to amma sai a ce ala adulluka ala ma huwa afdalu bayan kai abin da kake yi ba shi da wata afdaliya ina fata muna fahimta to da haka kaji bayanan bakar abu zaid wanda na san baka san su ba fantami baka san waɗannan ba fi sabilillahi yanda ka wulakanta wannan littafin na bakar abu zaid ya nuna cewa wallahi baka san littafin ba fantami to wannan game da abin da aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu tafi shafi na goma sha biyar ko shafi na goma sha ɗaya zuwa na goma sha biyar mu ji yanda Sheikh Bakar Abu Zaid ya sake yin wata khulasa ta ilimi mai tsada game da duk wani asar da aka jingina wa sahabbai kuma ya gama da abin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma kan abin da aka jingina wa sahabbai daga shafi na sha ɗaya ya ce wa zamanin sahaba ya ce amma a zamanin sahabbai al'asaru fiya ala nau'aini ya ce asar ɗin da aka rawato daga sahabbai nau'i biyu ne nau'un fil fi'ili awil ikrari wa nau'un fil inkari an rawaito daga wajen wasu sahabbai sun yi inkarin irga zikiri da ƙwallon dabino ko irga zikiri da duwatsu wasu daga cikin sahabbai sun yi inkari an rawaito wasu kuma asar sun nuna cewa wasu sahabbai suna da kwallon dabino ko suna da zikiri suna irga zikiri da kwallon dabino ko da duwatsu sai ya ce bari ku ji wani ilimi wata wata ƙwarewa da bakar abu zadi ya yi ta ta haƙiƙi wata ƙwarewa da ya nuna mai ban mamaki da ya gama sai ya ce bayan ya gama koro asar ɗin waɗanda aka yi inkarin da waɗanda suka ya gama bayanin menene abin da yake cikin isnadin kowanne asar ya koma ta fuskar ilimi na ilimin hadisi ya tankaɗe isnadan kowanne asar ya gama sai ya ce wal khulasatu idan kana neman khulasar wannan ilimi da na zuba أن في inkari alaman من صبح بالحصى آثار عن salasatin min sahaba game da inkari sahabban da suka ga ana kirga zikiri da ƙwallon dabino ko da tsakuwa suka yi inkari suka ce a daina ba daidai ba ne to akwai asarun an salasatin min sahaba to an rawaito asar daga mutum uku cikin sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda waɗanda suka yi inkari to su wane ne sai ya ce wahiya an Umar an rawaito daga Umar radiyallahu anhu ya ga ana amfani da ƙwallon dabino ko da tsakuwa ana irga zikiri ya hana rawahu ibnu abi shayba wannan yana cikin musannaf na ibnu abi shayba wa fi sanadihi jahala amma a sanadin wannan asar na Umar akwai illa akwai jahala wacce za ta hana sanadin ya inganta na ɗaya kenan na biyu an ibn mas'udin an rawaito daga ibn mas'ud ya yayi inkari radiyallahu anhu wa jullu asanidihi ka shamsu sihatan amma inkarin ibn mas'ud shi isnadan sun inganta asar ɗin da suka zo daga abdullahi ibn mas'ud cewa ya gana irga zikiri da ƙwallon dabino ko da tsakuwa yayi inkari wannan sun inganta ƙaunar wahidan sarahatan fin nahi wal inkari sun zo ƙarara Ibn mas'ud ya yi inkari ya hana amfani da ƙwallon dabino ko tsakuwa don irga zikiri ya irga wannan a matsayin bida'a fi waqa'i'a fi waqa'i'a muta'addida a wuri abubuwa daban-daban da suka faru a munasabat daban-daban Ibn mas'ud ya yi inkari to sai ya ce wa anna fil iqrari sittata asarin an sittatin min sahaba amma sahaban da aka ce an yi a gabansu ko suna da ƙwallon dabino da suka rarake suka zira zare kama carbi suna amfani da shi su kuma mutum shida ne cikin sahaban manzan Allah radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda sai yace ce wahiya an aliyin an rawaito daga aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu Ya ce rawahu ibnu abi shaiba ibnu abi shaiba ne ya rawaito wa an abi hurairata an rawaito daga abi hurairata radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda asarani asar guda biyu ahaduhuma fi abi daud ɗaya daga cikin su yana cikin sunan abi daud wa ghairihi wa fi sanadihi jahala shi ma a sanadin sa akwai jahala bai inganta ba wasani lam aqif alaihi ɗayan kuma ban samu ma wa ya rawaito shi ba wa an abi darda min fi'ilihi an rawaito daga abi darda cewa yana da carbi na kwallon dabino ko tsakuwa shi ma da yake irgawa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa fi sanadihi inqita'un shi ma bai inganta ba daga abi darda akwai inqita'i a sanadin rawahu abdullah fi zawaid Zuhud, li abihi yani abdullah ibn al-imam ahmad kenan wa an sa'ad ibn abi waqas an rawaito daga sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu min ilhi cewa shi ma yana da carbi na kwallon dabino ko sa'ad ibn abi waqas yana da tsakuyoyi da yake irga zikiri da shi rawahu ibnu abi Shaiba, ibnu abi Shaiba ya rawaito wa fi sanadihi jahala shi ma a sanadinsa akwai matsala bai inganta ba وعن أبي سعيد الخدري أروت لك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه شيما ياغا أنا إرغا ذكري دا, دا قلن دبينو كوكما دا سكوا يي موافقة بي إنكاري بي إكراري رواه ابن أبي شيبة وأن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أروت لك ون صحابي أبي صفية من فعله شوى شيما ينا دا تربي رضي الله عنه رواه أحمد في الزهد Imam Ahmad ya rawaito shi a Zuhud wal Ilal wa fi sanadihi jahala shi ma a sanadinsa akwai jahala bai inganta ba yace fasarat asaru tasbihi bil hasa al mazkura la takhlu asaniduha min maqal yace dan haka duk wani asar da aka rawaito cewa a zamanin sahabbai an kirga zikiri da ƙwallon dabino ko da tsakuwa la Sani asaniduha min maqal duk ba su inganta ba yace wa asarun nahi wal inkar an Umar wa Aisha radiyallahu anhuma kazalika sannan asar ɗin da aka rawaito daga Umar da Aisha cewa sun yi inkarin kirga ƙwallon dabino ko amfani da tsakuwa don kirga zikiri cewa sun yi inkari asar ɗin Umar da Aisha su ma ba su inganta ba to Saurawa ne? sai ya ce amma an ibn mas'udin amma kaga asar ɗin da aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud fa hiya sahiha duk asar ɗin da aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud ingantattu ne sarihatan fin nahyi kuma ƙararar suke ibn mas'udin yayi yayi inkari ya hana fin nahyi wal inkari ya hana kuma yayi inkari alaman fa'alahu ga wanda ya ga yana kirga zikiri da ƙwallon dabino ko kuma tsakuwa ya ce wala mu'arida lahu fi inkarihi ala man fa'alahu ba kuma wanda ya ja da shi a cikin wannan inkarin da ya yi wa i'lanihi lahu wa qawlatihi al'azima kai har yake cewa laqad ahdastum bid'atan zulma yace kun ƙirƙiro bid'a kun shigo da ita cikin addini mai duhu aw fadaltum ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ilma ko kuma kuna so ku ce kun fi sahabban manzan Allah ilimi wallahu a'lam to kaji magana ta ilimi ya za a yi fantami wannan irin karatu wannan ilimi da Sheikh Bakar Abu Zaid ya zuba a wannan littafi ka zo kana wai cewa wai kutayib ba ma kutayib ake cewa kutayib ake cewa kutayib ake cewa ba kutayib ba sannan tunda aka fara wallafa littafi akan carbi ba a taɓa wallafa littafin da ya kai na shek bakar abu zaid ba ba a taɓa wallafa littafin da ya kai na shek bakar abu zaid ba idan da akwai in na zo masallacin naka a abuja an ce dai ba masallacinka ba ne ma an ce ba masallacinka ba ne dai ka zo dai saboda abin nan ka yi minista suke abin nan ɗinka suke yi ma mujamala an ce ma ba masallacin ka bane to na zo masallacin naka daga cikin tambayar da zan maka tunda ka raina wannan littafin na Bakar Abu zai ka taho min da littafin da aka wallafa akan carbi wanda ya fi wannan na Bakar Abu zai din ka taho min da littafin kuma ka nuna min ta fuskokin da ya fi littafin Bakar Abu zai ka kawo min wani littafi da aka wallafa akan carbi tunda Suyuti ya wallafa Munha hmm. almunhatu fi subha tun daga kan littafin suyuti har zuwa kan littafin allaknawi ka kawo min wani littafi da aka wallafa a kan carbi wanda ya fi na bakar abu zaid wanda kake rainawa kawai ka dinga zuwa kana karyar ilimi fantami ka ji tsoron Allah kana karyar ilimi kana cikawa 'yan boko baki 'yan boko ne a gabanka 'yan boko ne a gabanka wanda ba su da alaka da ilimin addini amma yadda ka cika baki din nan ka ce in an isa a zo gaba da gaba ko ba in an isa a zo gaba da gaba to dan Allah fantami zan ma fara ma tambayoyin nawa a buɗe daga nan zan fara buɗe ma tambayoyin ma saboda ka shirya zan sa ka ka kawo min littafi guda ɗaya kawai littafi ɗaya rak da aka wallafa akan carbi kuma ya fi na bakar abu zaid wanda kake cewa kutayib ba ma kutaib ake cewa ba na gyara ma larabcin kutayib kutayib ake cewa to amma mu je a matsayin kutayib din nan mu je a wannan larabcin naka mu je akan wannan larabcin naka profesa mu je akan wannan larabcin naka na kutayib zaka kawo mana wani kutayib din wanda yafi kutayib din bakar abu zaid <laughs> ina ba daga bai ni za ka kawo min sannan ka yi min bayanin fuskokin afdaliya ɗin ta ina da ta ina da ta ina suka fi na bakar abu zai ɗin ina ba daga bai ni a buɗe a buɗe zan tattauna da kai a buɗe zan tattauna da kai ai kai kana da aiki gagarumi kawai baka sani ba ne ka je ka ɓaro wannan amma aikin ai ya fi haka ai aikin ya fi haka abu na gaba bakar abu zaid a shafi na goma sha bakwai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa da gafara ya yi ta'arifi ya yi ta'arifin na meye carbi ma wai meye carbi ya ce asubha bi dhammi sin wa iskanil ba za ka yi wa sinun damma ne kai wa ba'ur eh, sukuni asubha ya ce mushtaqatun eh ba kamar yadda wasu suke sha asibha ba a ba sibha ba subha ya ce bi iskanil ba'i mushtaqatun min at-tasbihi wa huwa qawlu subhanallah وهو من تفعيل وهو وهو تفعيل من من الصبح وهو تفعيل من الصبح الذي هو التحرك والتقلب والمجيء والذهاب كما في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا سبحا السبح شيني التحرك والتقلب والمجيء والذهاب موسيقيكم وانا شيني السبح تو دغناك سامو الصبح الصبح سبو دا أبن دا أكي إيدا إيتا نعم وتجمع على صبح جمع انت شيني الصبح مثل غرفة غرف آلة تسبيح وهي خرزات كخرزات منظومة في خيط للتسبيح يعد بها وهي كلمة مولدة وأن كلمة كما بلا ربشي بني بات دا أسلي على ربشي حيفرت أكي كوي رانا سكا أكي سوغنا أكي حيفيت على ربشي أما بات توشي أيار الله ربشي وي أتندا أسلي wai an san subha wai shine wai abin irga a babu shi a larabci malaka fahimta babu shi a larabci muwallada eh kamar yadda babu shi a addini tun. in aka ce muwallada wato rana tsaka wani abu ya samu sai a rasa wani suna za a sa masa sai a zauna rana tsaka a raɗa masa suna to da aka asali babu wannan sunan daga baya da aka same ta aka zo aka raɗa mata suna ina ba muna fahimta to ma tarihuha menene tarihin shi carbi din gaba daya daga ina aka samo carbi jama'a ku yi hakuri ku saurari wannan magana ta bakar abu zaid magana ce mai mahimmancin gaske naga ga wannan profesa ɗin mai kokarin fitowa takara don haka yanzu yake ba wa 'yan ɗarika cin hanci <coughs> yake ba wa yan ɗariƙa cin hanci ya ɗan kare musu carbi tunda ya san wani ɓangare ne na addininsu, a matsayin cin hanci nan gaba su ma sun in ya fito takara su tuna alkhairin da ya musu ko ba haka ba in ya fito takara su tuna alkhairin da ya musu ya ba su ya ba wa addinin kariya ya kare musu wani abu daga cikin addininsu, su su tuna wannan alkhairi da ya musu kada su manta da shi shi ma in ya fito neman kujerar gwamna kenan nan gaba man adallu zai zubo ma ayoyi fa fantami <laughs> yace tarihuwa inda ghairi arab Sheikh Bakar Abuzaid Zaid a shafi na goma sha tara ya yi magana mai tsadar gaske game da tarihin carbi gaba ɗaya Yace tufidul masadirul ma'arifiyya anna subha dakhilatun ala kulli dinin min indillahi ta'ala shi carbi bai da asali a cikin duk wani addini wanda asalinsa daga Allah ne to babu carbi a cikinsa wa annaha fil adyanil mukhtalaqa ma'rufa منذ usuri ma qabla tarikh carbi wani abu ne da aka san shi a cikin tsofaffin addinai na maguzawa addinan da ba su da alaka da Allah ko ba a taɓa jingina su ma zuwa ga Allah ba wakila munzu samani mi'a wasu suka ce bayan shekara ɗari takwas da haifar annabi isa a lokacin ne aka fara samu carbi wa anna hamin wasa'il ta'abudi waɗanda ake amfani da su a matsayin abin bauta ladal buziyin a wajen wato maguzawan ƙasar indiya masu bautar gumaka walad albarahima su ma dai a indiya ɗin suke su ma bautar gumakan suke albarahima fil hindi wa gairiha to waɗannan maguzawan asalin tushen carbi daga can ya fito wa minhum tasarrabat ilan nasara to daga nan ne su ma kirista suka ɗosano carbi asalin carbi ba wai daga kirista bane su ma kirista daga daga waɗancan maguzawan indiya suka samo carbi yace ladal qisisin sai abin nan fastoci fastoci na coci suka fara amfani da carbi war ruhuban da masu bautar su war rahibat mazan su da matan su minal minal hind intaqalat ila garba asiya daga indiya sai carbi ya fara yaduwa ya shigo ya wato yammacin asiya yace waja'a fil mawsu'atil arabiyyatil alamiyya ma nasuhu yazo a cikin wannan littafi ya ce aka ce wata takawwanu almisbahatu allati yasta'miluha alkasulik min khamsina habbatan saghira ka catholic kiristocin katolik su carbinsu ‘ya'ya hamsin ne da shi kuma ‘ya'yan ƙanana-ƙanana ne muƙassamatan ala arba'ati habbatin kabira carbin ya kasu kaso biyu a muƙassamatun ala arba'ati habbatin kabira ya kasu kaso hudu akwai manya-manyan ƙwayoyi guda hudu ila aka aqsamin mutasawiya wa yatadalli Minal من المصبحة قلادة مكونة ne kabiratai ne. ‘ya'yan carbin daban-daban ne akwai ‘yan ƙanana-ƙanana akwai ƙwandala-ƙwandala akwai kuma tsaka-tsaki kowanne akwai wanda ake bautawa da su akwai wanda ake ambatan maryam da su akwai wanda ake ambatan annabi isa da su akwai wanda ake ambatan allah da su ya ce salasu habbatin sagira akwai ‘yan ƙanana-ƙanana guda uku wa salib sai abin nan sai salib cross yace wa yurattilu almusalluna salawatu rabbi ala alhabbatil kabira kwandala kwandalan da su ake sallah sallah ta Allah in za a yi wa Allah sallah to da kwandala kwandalan ake ja kwandala kwandalan zaka ja in Allah za a bautawa yace kama yasta'miluna alhabbatis saghira fi salawati maryam al'azra. idan kuma aka zo bautar maryam mahaifiyar annabi isa in ita za a yi wa sallah to ‘yan ƙananan ƙananan za a ja wa yusammuna hadhihi salawat bis salamil maryami wannan sallar suna kiranta sallar maryam in za a bauta wa maryam to ‘yan ƙananan za a ja in kuma Allah za a yi wa sai a ja kwandala kwandala ɗin ina ba danga bance ni malam yace wa salatu habbatin sagira ah, na'am yace kama ya al-habbat as-saghira fi salawati maryam al-azra wa yusammuna hadhihi salawat bis salamil مري آه، المريمي وفي آخر كل مقطع من السلام المريمي يتم ترتيل مقطع صغير في الثناء على الرب وترتيل قانون الإيمان النصراني على الصليب وأثناء ترتيب المصلين للصلوات يوكئ أن تنكشف لهم أسرار الإيمان نشأت المصبحة من زمن بعيد وربما كان البوذيون أول من يستعملها في محاولة تكون جدي تاريخ شربي أصلي دقا ماغوزا وكسر إنديا ني kiristoci suka zo suka gaji abin suka ɗosano su suke amfani da shi har ma suna da carbinsu har ga adadin ƙwaya nawa ne a shi carbin nasu mai hamsin ne mai ƙwalli hamsin ne kuma carbin daban-daban ne akwai wanda ake ja akwai ƙwayoyin da ake ja lokacin bautar Allah akwai wanda ake ja za a bauta wa Maryam akwai wanda ake ja za a bauta Annabi Isa gashi nan dai kun ji tarihin carbi to mu je mu je shafi na 23 mu je shafi na 23 ku ji waɗanne irin aƙidu ne suke da su ƙarƙashin carbi <coughs> ku ji waɗanne irin aƙidu ne suke da su ƙarƙashin carbi Sheikh Bakar Abu Zaid wai a haka wai wai fantami yake raina wannan littafi na Bakar Abu Zaid shi yasa na ce wallahi baka karanta ba ne. kawai yan boko kake wa wannan burgar wallahi tallahi ni na kusa yadda fa da wani malami yake cewa fa bai taɓa ganin makaryaci fa irin fantamin nan ba na fara yadda ya baka karanta littafi ba za ka zo ka ce ka karanta har kana cewa wai wai kutai kutai ai ba a taɓa wallafa littafi akan carbi wanda ya kai na bakar abu zaid ba ai ba a taɓa wallafa littafi akan carbi da ya kai na bakar abu zaid ba Allah ya ji kansa ya masa rahama daga cikin aƙidin da suke da su na amfani da carbi ittikhazu hali addi salawat suna amfani da shi wajen irga sallolinsu su kirista ittikhazuha ittikhazuha ta'wizatan wa suna amfani da carbi a matsayin wani abu na neman tsari a matsayin laya carbin a matsayin wata laya ce ta neman tsari ittikhazuha lil wiqayati min al akhtar wal amrad suna amfani da carbi a matsayin abin da zai kiyaye ka daga tsautsayi in ka fita nan ka hau mota ko ka hau keke ko ka hau babur wani tsautsayi ya same ka to ka tabbata carbinka ka manta a gida amma kana tare da carbin suna da aƙidar cewa wani tsautsayi ba zai same ka ba ittikhadhuha li ma'rifati al-bukht wal suna amfani da shi kuma wajen bokanci bokanci suna yin bokanci kuma da shi a ɗauki carbin haka a sake shi haka ya faɗo ko a ce rufe idanka ka kama ka gane in aka in ka kama sai a duba daga can farkon tutar carbin eh. zuwa inda ka kama kwaya nawa ka kama hmm. ka kama abin nan odd number ka kama ko abin nan ko ibin number hmm. ina fata ka fahimce ne daga nan za a daga nan sai a aje ma carbin a ce zaɓi ɗaya kawai kama ƙwalli ɗaya sai ka rufe idanka hmm. in ka rufe idanka sai ka kama ƙwaya ɗaya sai a koma can kan farkon tutar sai a dinga irgowa in odd number ce a ce tafiyar nan taka ba alkhairi eh. ina ba ta ka fahimta ka ce za ka tafi da maturu gobe eh. sai a ce to tafiyar nan ba alkhairi ka canza ka mai da ita ran alhamis mai zuwa suna amfani da carbi ɗin wajen abubuwa daban-daban har bokanci suna yi da shi duk waɗannan abubuwan da bakar abu zaid ya lasafta sai da ya koma ya kawo dalilansu da reference da reference da hujjoji da shafi da sunan littafi da bugun littafin da inda aka buga shi wasu littattafan ma makhtutat ne ma ba a ma kai ga buga su ba sai da ya bankaɗo su ya yi binciken ya rubuta amma wai wannan wai dan bokon fantami saboda rashin tsoron Allah wai littafin bakar abu wai shi kake rainawa wai shi kake rainawa wai kutai wai littafin bakar abu zaid wai shine kutai in muka zo masallacin ka ce mana kutai ka kawo mana waye rubuta wanda ya kai nasa ko rabin nasa ma tunda ake rubuta littafi kan carbi waye taba rubuta rabin abinda bakar abu zaid ya rubuta babu babu amma kawai baka karanta abu ba ka zo kane wa jahilai ƙarya kane wa 'yan boko burga kane wa 'yan boko burga wai kai wai malami abin fa ya ban takaici jama'a ku yi haƙuri haqqu shamsun wal uyunu nawazirun ku yi haƙuri illa alal amyan abu na gaba abu na gaba a shafi na talatin da takwas kai Allah ya saka Abubakar Abu Zaid da alkhairi ya tara ilimi cikin littafin nan amma wai bai zo yana raina wannan littafi a shafi na 38 a shafi na 37 a Bakar Abu Zaid Allah ya ji kansa ya masa rahama ya kawo abin da Sha'arani abdul wahab sha'arani wannan malami ɗan ɗarika, sufi mai attabaqatul sughra mai attabaqatul kubra abdul wahab sha'arani Sheikh Bakar Abu Zaid ya koma ya kawo maganganunsu na 'yan ɗariƙa maganganunsu na sufaye da aƙidun da suke da su akan carbi daban-daban ya tona musu asiri ya kawo abin da Abdul Wahhab Sha'arani ya rubuta a matsayin aqidar su game da carbi cewa carbi din ma ba a taka shi in ya fadin ka taka shi da kafa akwai matsala sannan rataya shi a wuya in ka gama kuma maza ka rataya shi a wuya shi ma akwai wani amfani wannan zai kara ma imani zai kama menene ne kama in ka je jihadi ka gama yaƙi fi sabilillahi to takobin ka ya shi a wuya zai ƙara ma imani suka ce to haka shi ma carbin nan in ka gama zikiri lallai karata ya shi a wuya lallai karata ya shi a wuya yace Abdul Wahab ya yake cewa wa qad waqa waqa waqa'at rijli marratan ala subha fakittu ahlik fakittu ahlaku min zalika ikraman laha yace na taɓa taka carbi bisa ga kuskure yace amma sai da na kusan mutuwa sai da na kusan mutuwa saboda nadamar wannan kuskure da yi na taka carbi da kafata yace li anna zalika a'ani ja'ala hafil unuki yace rataye carbi ahfazu laha wa aswanu min baya Wannan ya fi kiyaye shi kada ya ɓata. wallimtihan dan kada a wulakanta shi wata tabziki dan kada a ajiye shi inda ba a nuna mutuncinsa ba da girmansa ma amma fi zalika min hadmi satwatin nafsi kuma wannan yana taimakawa wajen haifar da tawadu'u in karata ya carbin auyanka yace waqa'at to ga abubuwa nan dai daban-daban da ya kawo ga abubuwa nan dai daban-daban kai yake cewa akwai mala'iku ma da suke zagaye da al'arshi suna zikirin Allah su ma carbinsu duk yana rataye a wuyansu in ji sha'arani wa ƙala sha'arani ya ce wa ƙadi zakaru anna shaikha shiyukina al-qutbul kamil al wasil sayyidana wa maulana arabi ad-darqawi radiyallahu anhu yace Allah ya kara masa yadda atla'ahu Allah ta'ala ala nau'in minal mala'ikatil kiram Allah ya nuna masa wasu cikin mala'iku waqifina baina yaday al-malik allam suna tsaye a gaban Allah ha'imina bi zikrillah suna ta zikiri haka suna dukan ƙirji. mala'iku ne wa mushahadatihi suna kallon Allah ala dawam suna ta kallon Allah suna zikiri wa tasabihuhum fi a'naqihim munazzamatan ayyan tidam carbin su kuma yana rataye a wuyan su mala'ikun eh suna ta zikiri da carbin su a wuyan eh. su <laughs> ina ba da muna fahimta to da abubuwa dai daban-daban da abubuwa daban-daban a shafi na arba'in da ɗaya أشافي نار بإن ده بروكجي شربن عبد الله ابن مشيش ونشيهي نشي ما ده الشعراني يكويش يشي ولا قد رأيت صبحات غليظة جدا ومثبت ذلك عن أكابر العارفين ولو لم يكن إلا الشيخ الأكبر الحجة الأشهر مولانا عبد السلام ابن مشيش لكان كافيا يتي ناغم أن يمن ينشر بي أتاريه amma kai ko da ban taɓa ganin wani carbi irin na Sheikh Abdulsalam ibn Mashish ba to wannan ma ya isa fa innahu neman man asiqu bihi sha'arani yace wani wanda na yadda da shi ya ban labari annahu ra'a subhatan azima jiddan ya ga wani katon carbi mai girman gaske inda ba ba'd siqat a hannun wasu amintattun mutane min auladi Sheikh al-mazkur Ya'yan shi wannan shehi Abdulsalam al-Mashish Wazukira lahu annaha kanat inda sheikh ila an mata aka ce wannan carbin yana hannun shi sheikh abdulsalam al-mashish har ya mutu wa ila an lam yazal indahum har yanzu carbin yana nan wa zukira li anna rukbatahu kanat maribatan wa kana biha waja'un yamna'uhu min al-mashi illa bi mashaqqatin yace yana ciwo nan a gwiwarsa da kyar yake tafiya mm. saboda ciwo yana jin ciwo a nan gwiwarsa ah. wa zukira li an yawwa sai ya ce fa akhadha tilka subha wa wada'aha alaiha sai ya dauki wannan carbi ya dora akan gwiwarsa ma qama wajada rukubatahu ka annaha lam yakun biha ba'sun wala waj'athu abadan mm. tunda ya dora carbin mashish akan gwiwarsa Mm. ya tashi sai ya ji kama bai taba ciwon ba kuma bai ƙara ciwon ba har ya mutu saboda karamar carbin saboda karamar carbin kai bari ka ji wani carbin carbin wani shehi shi kuma subhatul kaki wani shehi ne alkaki alkaki ka gane malam eh, ce wa zakara sha'rani fi tabaqatus sughra mm. duk wannan wa ya kawo wannan Sheikh Bakar Abu Zaid wai amma wai fanta mu ne yake raina wannan littafin na Bakar Abu Zaid yace wa zakara sha'arani fi tabaqati sughra anna sayyidi Ahmad al-Kaki kanat lahu subhatun fiha alfu habba kailan yana da wani carbi kwaya dubu ne a jikin carbin fasaraka insanun minha sab'a habbatin sai wani barawo ya zo ya zaru guda bakwai ya saci 'ya'ya bakwai daga carbin yanzu barawo ya zo sata ya rasa abin da zai sata sai ya tsinka carbin shehi ya zaru guda bakwai sai ya mayar ya ɗaure ya bar masa to an yi wa shehi sata an saci 'ya'ya bakwai a carbin nasa 'ya'ya dubu ne da carbin sai aka satar masa bakwai saura nawa saura ɗari eh ɗari tara kenan da uku ‘ya'ya bakwai fa aka sata. Aka sata a cikin guda dubu? A cikin guda dubu. Saura ɗari tara da tara da casa'in da uku da casa'in da uku yawwa sai carbin ya koma ɗari tara da casa'in da uku to bari mu ji ya aka yi ya aka yi ya gano cewa an satar masa guda bakwai an satar masa ya ce fara annabiya sallallahu alaihi sallama wa qala lahu saboda muhimmancin wannan carbin nasa sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama. sai manzon Allah ya ce masa Ahmad sai ya ce masa ya kai shehu Ahmad ah. fulanun saraka min subhatika sab'a habbatin sai manzo Allah ya gaya masa an saci kwaya bakwai fa a carbin nan naka <laughs> ina ba ta fahimta kuga saboda carbin ya tabbata da aka saci ‘ya'ya bakwai ma mazan Allah ne ya zo da kansa ya gaya wa shehin Yace fulanun saraka min subhatika saba'a habbatin manzala ya zo ya gaya wa shehin yace, ce wane fa ya zo ya saci kwalli bakwai daga carbin nan naka mai guda dubu walaka kaza wa kaza yawman tusalli naqisan alal anil adadi dan haka ka ɗauka carbinka dubu ne yanzu kwana kwana kaza kenan zikirinka baya cika kana so ka yi sau dubu kaza sai kai ta irga da wannan carbin shi kuma ɓarawo ya zo ya saci guda bakwai dan haka wuridinka yau kwana kaza wuridinka baya cika manzon Allah ya taso takanas ta Kano ya zo ya gaya wa shehin saboda mahimmancin wannan carbi nasa فذهب إلى ذلك الفقير فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها له من ردائه فردها إلى الصبح da manzo Allah yazo ya gaya masa ce wane ne ya saci ƴaƴa bakwai ya satar ma ƴaƴa bakwai daga wannan carbin naka ah. nan take yazo ya same shi ya ce manzo Allah yazo ya gaya mun cewa kai ka satar mun ƴaƴa bakwai a carbina mm. da haka mutumin nan ku ya zaro ya ga ya bashi ƴaƴansa ya koma ya je ya kunce ya maida su to to jama'a da maganganu daban-daban irin waɗannan almuhim a takaice jama'a nan zamu mu dasa aya amma abin da muke cewa honorable wanda yake ƙoƙarin bawa 'yan ɗariƙa cin hanci dan neman ƙuri'a a 2027 yana ƙoƙarin ba su cin hanci ta hanyar wato goyon bayan wani abu na addininsu bisa ga ƙarya wai wai wai wai ne wai ya san darajar ibn baz kai da muka kawo ma fatawar ibn baz ya ce usama ibn ladin dan ta'adda ne kungiyar alka'ida kungiya ce ta yan ta'adda yan boko haram ne waɗannan ba ahlus sunna bane ka yadda da fatawar ibn baz a wannan babu Banta mu ka yadda da batawar Ibn Baz a wannan babun cewa alƙa'ida da kake ta supporting ɗinsu da kaje je Saudiya kuma ka zauna gindin ɗalibansu su Safarul Hawali da su Salmanul Auda su ne fa abokanka a Saudiya mun sani fa baka da alaka fa da ahlus sunna fa fantami magana gaskiya muke gaya maka ƴan ikhwan su ne abokanka baka taɓa yin sunna ba ni dai iyakacin abin da na sani ka gama dai haukanka lokacin kana matashin nan kafin ka samu wani bangare na duniya ka gama haukanka na supporting ɗin su Usama da supporting ɗin alƙa'ida ka gama kuma baka samu ko sisi ba yanzu ka samu ka shiga siyasa shikenan kuma ka canza alƙibla amma me ya alakar ka da sunna yaushe ka taɓa yin ahlus sunna yaushe ka taɓa zama ahlus sunna fi sabilillahi da ka je Saudiya ma gindin yan ikhwan ka zauna su Salmanul Auda ne ba ahlus sunna bane yan ikhwan ne ɗaliban su Muhammad Kutub ne su ne 'yan alƙa'ida su ne 'yan usama ibn ladin 'yan ta'adda ne a fatawar ibn bas da fatawar ibn usaimin da fatawar salihul bauzan tun da ka ce ka san mutuncinsu akan carbi ne kasan san ibn bas akan an jama'a kan alƙa'ida kuma baka yadda da ibn bas ba jama'a a takaice nan za mu dasa aya za mu ba da damar kiraye-kiraye <clears throat> na abin da ya samu insha Allah ta'ala sai mun haɗu a Abuja a masallacin fantami sai mun haɗu tunda mun riga mun amsa masa ko ba haka ba to sai mun haɗu insha Allah ta'ala sai Allah ya nuna mana haɗuwar mu a birnin tarayya a gurguje idan akwai waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci za ku iya kira whatsapp call only za ku iya kira mu ta whatsapp za ku iya kira mu ta whatsapp a gurguje daga yanzu zuwa kowane lokaci za a iya kiranmu whatsapp call only kamar yadda na faɗa 咳 اقرا هذا الكتيب أو كتيب بإمعان أكيد يتبين لك بعض الحقائق كتيب أكيد بابا كتيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم assalamu alaikum shi ma baya jin mu assalamu alaikum barka dai da muke magana eh, barka dai muna jinka da wa muke magana an magana malam muna jin ka yi magana Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Barka dai da wa muke magana. da wa muke magana a'a kuma akwai matsalar network ko kuma kiran kiraye-kirayen suna haduwa lokacin assalamu alaikum barka dai da wa muke magana Hello? Da wa muke magana, muna jin ka kai magana. Ato. Magana ta shayyankewa. Barka da aiki. Barka da wannan lokaci, da wa muke magana? Iko Allah. Yawwa muna jin ka, muna jin ka. Yi magana, yi magana. ba tambaya ce gare ni a karatun na karshe da kai yanzu eh na ce me da su su sufayen nan ni ai ban gane kan karatun su ba na Thank you. idan na fahimce shi karatu ba ne mai nagarta mun gane cewa babban littafi ne inda magana carbi ake yi ko mun gane abin da littafin ne yake ne ya nuna ne ya nuna cewa carbi dai ba wani abun a a gani ba ne ba eh. amma magana da sufa suka shigo wajen musulunci ne ni ban gane ba a'a ai mabahis ne Ka san littafin ne daban-daban babi babi ne a ah, shek bakar abu zaid ya kawo littafin yana maganar cewa har suna da aƙida a kan carbi ɗin ka gane e bakar abu zaid yana so ya nuna cewa ba iyakacin abin ƙirge suka riki carbi ba a suna da aƙidu daban-daban akan carbi har akwai carbin da kana ciwon gwiwa in ka ɗora carbin to shi shikenan zaka warke Allah ya sa ka fahimce ni gaskiya ne yayi eh, na yawwa ana magana cewa har suna da aƙidu akan carbi ɗin Salamu alaikum. Salamu alaikum. barka dai malam ka dan daga murya da wa muke magana ba ma jin ka ka dan ɗaga murya da wa muke magana Allah ga wata malam kuna kan na magana da Musliman daga nan Musa Suleiman daga ina? nan garin katsina to Musa Suleiman muna jin ka daga katsina bismillah Musa Suleiman bismillah to eh, ah, da farko dai ina ma malam barka da dare kuma da wannan ah, jajirtaccen aki da yake yi ma addinin musulunci Allah ya saka ma amin amin Allah ya amsa ina godiya eh, malam bane da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam da malam yake yi kuma shi prota yana kokari ne akan ce ya gaya ya faranta ma yan bidiya da kuma wanda suke suke yake so su goyi bayan shi akan wannan aiki da ya dauko na kare carbi da kuma abin da yake a kwarai da gaske kwarai da gaske kayi gaskiya yake so ya kare eh, babu shakka babu shakka jazakallah khairan jazakallah khairan muna godiya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana? Ibrahim ne malam daga Ibrahim daga ina? daga Misau. Mala Ibrahim daga Misau, Mala Ibrahim muna maraba da kai, bismillah. Barka da mana duk da cewar gaskiya ban saurari darasin ba sosai don yanzu nan ne gaskiya na na na abin nan na shigo. Eh, bismillah. ba Amma dai na ga title din ko tufik din da ake magana kan eh, shirgi ko kan magana a sa ina ga eh wallahi magana dai da fantami ya dawo da mu baya ɗin nan wacce an wuce ta tun ma kafin a haife mu eh na ga gane to hmm. malam ni abin da nake gani kana ga zai aminta a yi zama din a'a ni dai a yanda nake tunani gaskiya magana ce kawai ta burga ya zo ya yi a gaban 'yan boko da ɗalibansa na wannan masallaci amma amma abin da nake kyautata zato ba na jin zai yadda a zama ba na jin zai yadda a zama. ba zai yadda ba gaskiya gwargwadon yadda nake tunani ni dai eh amma na san zai zai iya yin burga ya cika baki ya ce in an isa a zo a zauna in an isa a zo a karanta Mm, na gane mm. shi ne nake cewa to malam yana da yunkurin kuma ya ya je ne ko kuma dai abin ya kai yake misali a ah, ai na faɗa na faɗa ni a shirye nake zan je har masallacin da ya magana din za mu je har masallacin ba ya ce a haɗu gaba da gaba da ido da ido a karanta in dai maganar da ya yi akan carbi ce a ƙalubalance shi da ilimi eh mu a shirye muke mu mun amsa ai tintini wannan mun yi bayani na fahimta na fahimta Allah ya sa a dace amin amin malam muna godiya maganan maganan da ake kawowa eh na ce na ce misali sharbi kaman wasila ce ko a ce kaman jirgi ne ai zaka je hajji eh aikin hajji shine shine ibada din da za a yi kaman shine gaya eh da za ka hau kan wata wasila ce eh. za ka hau in za ka hau doki ka je in za ka hau mota ka je in za ka hau jirgi ka je eh. ana dai da zamani ya zo ya haifar da ya samar da wani abu mafi sauki wanda ake amfani da shi eh. wajen aje a riski wanda za a je a yi ibada din to sai aka kwatanta carbi din da haka cewar shi ma wasila ce shi tasbihin da mutum zai yi da bakinsa din shine ibada wato kamar shine ibadan amma shi hanyar a kirga adadin ko lissafi adadin sanin adadin eh shi kuma ka taho ta bi inda ka ga dama mm. yau wato sai nake ganin kamar ba wai wanda yake cewa carbi daidai yake da jirgi kamar yana kwatanta cewa bidi'a ko akwai bidi'a mai kyau bane misali da za a ce masa maulidi Eh, Bidi'a ne ba zai ɗauko wannan maganin ya ce ai jirgi ma ba Bidi'a ba ne don haka maulidi ba zai zama Bidi'a ba. Yawwa yawwa yawwa misali ka kyau ka misali yanzu da za a ce masa to ai abinda san annabi ai ibada ce. Eh, to amma ta wacce hanya su waɗannan sun zaɓi su bayyana san annabi ta hanyar maulidi sun bullo ta hanyar maulidi. to su ma kama mai tafiya aikin hajji ne ya hau jirgi ai da ba jirgi ake hawa ba to kaga ya kamata ya karɓi wannan ma ya fito kuma ya ce ya janye da ya ce maulidi bid'a ne shi ma zafin kai ne shi ma yanzu ya gano cewa maulidi ba bid'a ne yanzu kansa ya yi sanyi karara saboda AC ta Abuja <laughs> ko ba haka ba duk ta cire masa wannan zafin kan nasa ko ba haka ba sai ya halatta maulidi sai ya halatta maulidi saboda mu gane yanda kan nasa ya sanyi yanzu sosai zafin kan ya fita eh. amma wannan maganar wannan maganar ai gaba ɗaya ba maganar ilimi bace karama makalla wannan maganar ta cewa a subha wasila wa wa ibada wannan gaba ɗaya ba maganar ilimi bace abin da yasa za a ce wannan maganar ba ilimi ba ce duka in kuma malami ya faɗe ta za a ce ya yi kuskure saboda saboda abubuwa daban-daban da Sheikh Bakar Abu Zaid ya kawo da waninsa cikin malamai na farko shine gabaki ɗaya ƙirga zikiri ɗin ko kuma kafin wannan ma shi carbi ɗin sawa'un a can kafin ya zama carbi yanzu dinnan da ake sa zaren lilo da da kwayar abin nan menene kwallon bishiya ne ko kwallon itaciya ko menene ko dacen da yake a matsayin kwallon dabino da da tsakuyoyi ai shi carbi din tunda wannan tarihi nasa ya tabbata cewa a addinin wato maguzawa ne wani abu ne wanda na arna ne ba na musulmi ba to kaga a tashabbuhu bil kufar mamnu'un kamanceceniya da arna a cikin wani abu wanda yake na khasa'is dinihim wannan haramun ne kai ba arna ba ko ce ko carbi ya zama wato shi'ar ne kawai na yan bid'a iya kasancewarsa shi'ar na yan bid'a ya ya ya kamata ya wadatar wajen abada fatawar cewa haramun ne musulmi ahalus sunna yi amfani da shi tunda ya zama shi'ar na yan bida'a. tunda yan bida'a din nan ko riga suka sa in dai suka keɓanta da ita to shikenan haramun ne kuma kai ka sata mm, musamman ma wanda yake cewa ya halatta din ma ya ce ah, wato amfani da shi din abu ne marjuwa ba wai shine horaji ba misali to shi kansa ya ce marjuhi ne ya ce shi bai da carbi a yi a yi da hannu kuma shi ma da hannu yake yi amma dai bari ya halatta wa yan ɗarika almuhim da ya karma kallahu kama kama ne kawai kama kama ne ina ganin tun da ne. akwai malam ya hango kamar zaman ba yi za a yi ba to me zai hana a hakura in ba misali an samu amincewarsa a zo din ba misali a tuntuɓe shi ta hanyoyin da ake ganin sakon zai kai gare shi wajen ya aminta in ya aminta sai a je da sa cewa za a yi din amma yanzu yanzu akar makallawa mun fito ne mun yi raddi a social media kawai mun fito ne mun yi raddi mun yi jawabi amma maganar wai zai yadda a amince gaskiya ban ma taɓa yin tunaninta ba eh ban taɓa tunaninta ba ai ba zai yadda ba ba zai yadda ba kwata-kwata na ji malam ya ce sai mun haɗu a abuja so shine nake tunanin ko akwai yunkuri mai karfi ne a'a abin da yasa na faɗa haka ai mu muna zaune tun da shi ya faɗa to ba za mu yanke eh. masa hukunci ba gaba ɗaya eh. amma dai ga abin da muke zato zai aikata muna zaton zai yi abun kunya bayan ya fito ya zo ya tari mu, munazara kuma ya noke yake amsawa muna yi masa wannan zaton to amma amma ai ba za mu hana shi kuma ya zartar da abin da ya ce zai zartar ɗin ba da haka yanzu idan ya tashi da gaske ya ce a zo a wannan zama da ya nema to kaga a shirye muke mun riga mun amsa masa sai a yi idan kuma zaton ya tabbata ya noke to kaga dama abin da muka yi wa jama'a bayani kenan to Allah ta'ala ya datar da mu jazakumullahu khairan. Allah ya sa mu dace Allah ya Allah ya alwarka mun gode hayyakumullahu barakallahu fikum jama'a ina ga za mu ɗaga kira na mutum ɗaya ko biyu sai mu haƙura السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barka dai da wa muke magana barka da da Sabiu Malam Sabiu daga ina daga Imo State Malam Sabiu muna maraba da kai bismillah barka da yanki malam Allah ya saka da amin kuma alhamdulillah masha Allah kuma bayanin ya fito wanda kai bayanin tarbiyya zaman gaya cewa tarbiyya ba wani abu ne wanda za a ɗauka mutum ne a cikin al'amari na aiki gaskiya alhamdulillah karatu ya yi masha Allah to amma malami ina da wani magana guda ɗaya eh mm. yawwa na ga kana kokarin ka danganta shi kwanta ne zuwa ga kungiyar ta'addanci gaskiya ban a wannan ba eh gaskiya ban ji daɗin wannan ba eh ya kai mutum rage kai masa kawai malam ina ga shine mafi ala amma kokarin ba ta mai suna ai kana cewa kana tsammanin zai yi abokin ya ni gaskiya ban ji daɗin wannan maganganun ba a'a karka damu karka damu in dai in dai kana kan ka'idar karɓar duk abin da dalilai suka tabbatar to karka damu shi ma waɗannan maganganu in dai suka tabbata da dalilansu nasa ai ba za ka ƙi karɓa ba ba za ka ba za ka yi masa ta'assubanci ba misali idan aka kawo hujjoji yau wato alhamdulillah to magana ta kare shikenan ba mu da sabani in dai mun hada akan cewa in dalili ya tabbata aka kawo hujja to za a tabbatar da abin da dalili ya tabbatar to babu matsala in ka lura za ka ga aina ce na jingine wannan maganar na jingine ta allo zan jingine ta in yi ta daban saboda ita ma zaman kanta take yi yanzu dai tunda magana carbi ake yi to bari mu bashi amsa dai kan carbi din ita wannan maganar bari mu jingine ta zamu kawo ta lokacin da zamu kawo ta tare da dalilanta daga muryarsa da maganganunsa da ayyukansa da komai ta fahimce ni kuma alakar da muka faɗa cewa yana da alaka da alka'ida ko yana da alaka da su Usama ibn Ladin ko ɗalibansu idan muka kasa kawo dalili to kaga ai ba za ku yarda da abin da muka faɗa ba ko ba haka ba idan ko muka iya kawo dalili muka tabbatar to bana tunanin za ku yi ta'assubanci ku yi ƙoƙarin kare shi bayan kuma bai da hujja bai da dalili ga kuma dalilai sun tabbata to in haka ta samu to shikenan alhamdulillah ba mu da saɓani mu da ku insha Allah ta'ala Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da wannan lokaci. Oh, ya shek. Barka dai, da wa muke magana? Sale daga kana gana da Saliu daga Bina Niger State. Malam Salihu daga Niger State. Muna maraba da kai Malam Salihu. Bismillah. Ya. Kai gaskiya wallahi mun ji daɗi sosai. Muna jin daɗi wannan magana saboda Eh. social media da yan cika eh, video nashin ne suke ta posting suna gani kamar sun kama sun samu sun kama wani da gaske ya wannan magana hausha mu amma kuma yanzu nan saboda da suna saurari Idris ma shi ma ya ce ya ne an nemi namba tantalmi tana gani na an nemi number shi ba samu ba an bi ta almajirinsa ma ba samu ba har yanzu na eh, dubbai suna neman shi ruwa a jallo ji daɗi sosai gaskiya amma tun da yake muna kyauta ta zato, ba mamaki ba zai yada a yi wannan zama ba gaskiya malam muna son ku aje lokaci ku ci gaba da wannan fatawa. kada ku bari yanzu nan insha Allah jazakallah khairan malam salihu muna godiya sosai eh. Allah ya saka ma da alkhairi mun gode Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Barka da wannan lokaci da wa muke magana? Akara makalla kana magana da Abbas ne daga garin Bauchi. Malam Abbas daga Bauchi muna maraba da kai Malam Abbas. Bismillah. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin Allah ya amsa wa iyyakum. Muna muna muna jin daɗin wannan wayar da kai da ake wa mutane masha Allah kuma a matsayin mu na matasa sai mu na matasa ɗaliban ilimi gaskiya har ga Allah mun yi tir da abin da professor ya faɗa masha Allah tun ni ina ina karantarwa a makaranta ina karantar da ɗalibai haka matasa eh to abin da zai baka mamaki wallahi shekaran jiya ko wani yaron da na mishi faɗa kan carbi na ga da carbi jiya to na mishi magana nake ce kai ba da na kama ka hadisai akan illan carbi da haramcinsa ba eh. abu ne mai kyau wani na ja mishi kai haka na da sai kice min ai ai ai ai professor ya halatta musu eh to kice musu zaka aiki zaka aiki da hadisan manzon Allah ne hadisin manzon Allah wannan yayi yayi tsokaci ma matan shi akan cewa ta yi da hannunta shi ya bi ko kuma zaka dauki maganar professor ne ya ce ai professor ya riga ya fi ni ilimi shi kawai yanzu a bar shi ya rike carbi tunda ba eh kaga wannan wannan bawan Allah ana gini ne yana rusawa kwarai da gaske tsarin ɗaliban ilimi wa ya kashe mani ya malam ya maida mu farko kawai a shi ne kawai ya maida kansa baya shi kaɗai ya maida kansa baya insha Allah dama ya ce shi ɗan zafin kai ne da kuma ya yi gaskiya ya yi gaskiya shi ɗin ɗan zafin kai ɗin ne ba rayuwarsa a tarihinsa a matsayin ɗan zafin kai dama ya yi abubuwan da ya da a baya ɗin a ɗan zafin kai ɗin yake yanzu kuma ac ta abuja ta dake shi sai kan nasa ya sanyi ka gane da haka ya yi gaskiya ba ba da ilimi yake magana ba da zafin kai ya yi magana dama can Eh, ina jin ka abin da zai baka mamaki shine akwai akwai akwai karnuwa ta tana makarantar shi makarantar ta hadda eh cewa take bar yawwa lokacin ana zafin in suka je da carbi sai a tsinka a makarantar shi fantami eh a makarantar shi wala sun ka tarbin ake eh. yi wata makarantar ta yi eh ai wannan lokacin yana dan zafin kai ne kafin kansa ya sanyi da AC ta Abuja lokacin ayya shine yake sa a tsinka carbi amma yanzu ai yayi sanyi ya daina zafin kai <laughs> yanzu kenan duka ayoyin da ya ja da hadisi ƙarya ne kenan a duka shi dan zafin kai din ne yayi gaskiya fa nan fa ni bana so a ƙaryata shi lallai dan zafin kai ne shi ba akan karatu ko ilimi ya gini ba amma wanda ya gina akan karatu ko ilimi ai baya ciruwa ka gane ai wanda ya gina al'amuransa akan zafin kai to in ya samu AC mai sanyi za ta iya sauko da shi saboda dama ba ilimi ba ne. ka gane dama ba ilimi ba ne, ba ba ce ya gina a kanta ta ilimi da haka duk inda aka samu wata AC ta shekara ɗaya biyu hudu za ta iya wato sanyaya wannan zafin kai ina ba ta ka fahimce ni amma wanda ya gina akan ilimi kaga shi ai ba zai canji ba gaskiya ba zai canji ba yawa to mu akan ilimi muka ginu mu ba yan zafin kai bane mu kan ilimi muka ginu kai ne dan zafin kai yanzu kuma kai sanyi to amma mu akan ilimi dama muke ala basiratin ana wa man ittaba'ani muke to shi yasa mu ba mu da matsala eh jazakallah khairan Allah tsare mu daga daga shirin za gaskiya amin amin jazakallah khairan muna godiya sosai mun gode eh saboda yanayin lokaci ina ga kira ɗaya za mu ɗaga yanzu insha Allah ta'ala sai mu sai mu rufe Allah ta'ala ya datar da mu